Masu sauraronmu, Assalamu alaikum kuma bar kama da sake saduwa a wani sabon shirin na mu tattauna. Ba tare da ɓata lokaci ba, ga sharar fagen shirin daga Ilhikaya mai baku bitar yadda ta kaya a Najeriya a tsawon mako mai wucewa. rundunar sojin najeriya ta kare matakin da ta ɗauka na dakatar da raba jaridu daga cibiyar rarraba su a nan abuja da nuna dalilan tsaro ne don gano ko motocin jaridun na safarar makamai editan daily trust manir dan ali ya alakanta matakin da kila kan labarin da suka buga ne na zarmiyar sojojin ga wani filin da aka tsara gina barikin soja an rabe shi tsakanin manyan sojoji da matansu da kamfanoninsu hukumar filayen jirage ta nisanta kanta daga hana jirage masu zaman kansu sauka ko tashi a kano sanata goje da ke cikin 'yan taziyar rasuwar sarki ado bayero ya shiga motar da gwamna amece tuka daga kano zuwa abuja bayan hana jirgin su tashi kuma da 'yancin zagayawa cikin kasar nan haka dai muka yi gundun bala a muka bar kan da dare a ganin mu haka fi mana kyau ana tsakiyar juyayi mutuwar dora a kunyili sai labarin rasuwar sanata ɗaya rukuta ya iso kunnen jama'a. Komai da aka yi ido na ganin ido ba a yi saboda wane kaza ya kau sunan wane kaza ba. Marigayi sanata kuta kenan Nasiru Adamu kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka yanzu za mu kaɗa zaurenmu na tattaunawa. Kamar yadda aka sani, zauren namu na Jaskwata yamma da Bauchi. inda wakiliyarmu Zainab Babaji ke jagorantar wata tattaunawar fayyace juna da daɗa ta dangantaka tsakanin makiyaya da manoma. Yau dai Zainab za ta ɗora ne daga inda wakilin biro Mr. Daliyov ke ci gaba da bayani. Yara mu suna ji magana mu. In ba in ba don ana ji magana ba da gaskiya da yaki nan da zai zama wani abu ne daban. Amma mu muna dogara ga Allah don saboda mu masu bi ne. ba ma safi muna dogara ga Allah kuma ina tabbatar maki cewa addu'o'in da muna yi Allah zai ji addu'o'inmu an duk wanda suna yin wani ban fa su tuna fa Allah yana kallon kwa da kwa hocin shi zai soka ba da daidaiwa ba akan duk wanda suna aikata wayan abu. to alhaji baɗe jabarin da wurinka idan an ce ka ba da shawara kafin ma ma gwamnati ku ya kunku wato tsakanin makiyaya da manoma kana ga wace shawara za ka bayar na ganin kun fahimci juna an kuma samu fahimtar juna da zaman lafiya eh shawara wanda zan bada ga al'ummomi a wanda duk inda al'ummomi ya la'alla al'ummomi na fulani ne ko kuma na birom ne ko kuma na wata angaz ne ko kuma wani yare ne can suna da sarakunansu babbar abin dubawa sarkinmu yana mana adalci kuma muna jin maganansa idan har sarki baya mana adalci ya sa bara a ji maganar shi ba to ya kamata mu taru mu ya mu mu fito da wani mu ce kai mu sarkinmu fa saboda dalili kaza da kaza da kaza da kaza mu ga wannan shine mu muke so shine sarkinmu idan kungiyoyi ne misali sai ya zamanto akwai wani wanda ya fi mu bude ido yana nan shi ne ke kusa da gwamnati ko kuma shi ne gwamnati ta sani ya kamata mu ce to wannan mutumin da kuke tare da shi ba shi ne mu ba mu muna da shugaba kuma ga shugabanmu shi ne kaza zamanin nan yanzu an samu ci gaba a jarida jaridu ga sunan waya ko ina gashi nan wasiku duk inda aka tura takarda nan da kwana biyu insha Allah za ta iya tafiya a isar da irin wa'annan koke-koke domin al'amuran fa dole lalacewan sugabanci daga kan eh, yan sarakunan gargajiya in na ce sarakunan gargajiya gaba ɗaya ban cire ko mai anguwa ko dakaci ko ardo ko wani shugaban fulani ko wani shugaban biron da na distri ne ban cire ba to lalacewan shugabancin nan si haddasa lamarin haka to ya kamata mu mu koma mu duba sugabanninmu na fulani muna adalci mu shugabanni muna wa fulaninmu adalci shugabannin biron suna ma eh, biron adalci to in har babu adalcin nan kin ga an rubutun a gida idan aka rabu tun daga gida kuma bara a ce a bari a bari ba bara a ce a yi a yi ba to idan muka gyara wannan sai mu sake haurawa sama sai mu duba to wa'annan shugabanni da sarkin birom da sarkin fulani ko kuma da ardo da shugaban birom akwai jituwa in aka samu akwai jituwa akwai fa'intan juna daga nan sama to sha Allahu za a iya magance wannan al'amari illa iyaka gwamnati domin akwai wani lokaci ma kamar 'yan siyasa ba sa so su ga mutanen da suka haɗa kai don sun fi so wannan na gabas wannan na yamma domin cimma wata biyan bukata don abin da ke wahalar da mu kenan wannan ra'ayinsa daban wannan abin da yake so daban wannan yana kokari a zauna lafiya wannan yana ga in an zauna lafiya din to ai ma bare cimma biyan bukatan da yake so ba to kuma ba ma haka ba dan wani sai an yi rigimar ma kafin ya samu abun batarwa kin ga in aka yi la'akari da waɗannan duk gaba ɗaya sai a gano cewa to lallai akwai kuskure ya kamata hukumomi kuma idan suka tashi neman ya za a zauna lafiya kada su nemo wanda suka saba gani kullum yau na neme ki mu zauna lafiya ba a zauna lafiya ba jibi an kawo wannan sarki a zauna lafiya to wallahi in dai har ni ne ke shugabanta wannan zaman to wallahi ba ka sake dawo gabana ba don saboda baka isar da sakon da muka yi wancan sati ba ko kuma a wancan wata mitin inda muka yi me idawa da ina da ina ka kai ga wannan mitin din mun yi mitin ka koma to gashi matasan biron sun ɗiba sanu ai sai abun bai kai ga matasa ba da sun sani duk yadda ake ciki da eh, za su dakatar da lamarin idan har kana shugaba na gaskiya in ka yi kokarin ka kaga abun ya gagara kai ka dawo wurin hukumomi ka nifa ina gani fa kun san mun yi mitin da ku eh don a zauna lafiya eh to gaskiya bara a zauna lafiya ba me dalili dalili na da na koma na ce a zauna lafiya ne ma an nemi abu geni ko kuma an nemi ma a ce a ci mun mutunci don saboda ba a shirya ba nan gashi ana shiri za a je a yi satan sanu wuri kaza da wuri kaza da wuri kaza ni barin ce za a je yau a ce kaman wannan ƙauyen du misali a ce an shirya za a je a yi satan dabbobi matasa a ce sun kai su biyar ko su shida a ce wai sarkin garin bai sani ba ko kuma shugaban matasa na wannan gurin bai sani ba dole zai sani amma ya la'alla abu biyu ne Allah yana jin tsoro kada ya faɗa domin su su ga kaman ya koma ma yana ɗaurewa fulani ya haɗa kai da fulani shi ma ya zama fulani ko kuma wani abu dai haka akwai abin da dai ya ɓata a cikin irin wannan al'amarin to amma in dai da za a dage a irin nan za a samu nasara gwamnati kuma a zo gwamnati eh, mu fa mun shiryo kawunanmu da sauransu in akwai ɓangaren da gwamnati za ta shiga ta taimakawa taimakawa ma ɗaya ne wanda ya kamata gwamnati a ce za ta yi wannan bangare sun gagara daga cikin matasanmu waɗannan bangaren sun gagare mu gwamnati kusan ya za ku yi da su don suke kawo mana fitina a cikin tsakanin zamanmu da fulani ko kuma tsakanin zamanmu da birom hukuma ya kamata ku sa ido akan wannan al'amarin daga lokacin da aka kama mutum guda ɗaya ba wai kuma a kama mutum gobe jibi ya dawo ya sake yana ma waɗanda da suka sa aka kama shi barazana ba idan aka kama mutum sai a duba kar a yi a yi a yi maganan bangaranci a gurin yi masa shari'a a hukunta mutum a yadda ya kamata in ma za a cire shi daga jiha ɗin da yake a kai shi wani jiha gwamnati za ta iya yin haka a cire shi nan a kai shi wani guri a je a masa hukuma a yi a hukunta shi the voice of Haka fa sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. To an ce da na gaba ake gane zurfin ruwa. Wannan shi ya kawo mu ga babin sauraron jawabai daga dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi cancanta ta ceto arewar daga matsalar tsaro da zama rabatsa. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewa jawabai su ne tsohon gwamnan jihar Kaduna kanar ɗangiwa Umar Murabus da sakatare janar ɗin ƙungiyar jama'atu Nasir Islam Sheikh Dr. Khalid Abubakar Aliyu da shi ma sakatare janar ɗin ƙungiyar Kiristan Najeriya kan rabaran Dr. Musa Asake. Da farko dai ga kanar ɗangiwa Umar Murabus. ina sallama ga jama'a arewa baki ɗaya ina musu fatan alheri. ina kuma kira ga jama'a yau mu farka mu gane cewa yau fa ƙasar mu ta kama da wuta ko ina tashin hankali kawai ke kula? yau a ce drum suna faɗa da fulani ko fulani na faɗa da tibi ko tibi na fada da jiko allah ya albarkace mu da jama'a da ƙasa da dabbobi wanda ya kamata a ce inda za mu kwantar da hankalinmu wannan abin da allah ya bamu ya ishe mu haɓaka tattalin arziki ba ƙasa arewa kawai budin najeriya gaba ɗaya da ma west afirka yau amma saboda tashi tashi hankalin da ake yau muna zama halin kaito mun zama abin tausayi a duniya ga abin da zai kawo a ce ɗan tibi da bafulatani da ke wasa da aka sani na zama lafiya yau a ce tsakanin tibi da fulani ba a zama lafiya har ma a ce wayo ba ne ba zai iya kiwo kasar tibi ko kuma ba fulata ne zai yana saka shanunsa cikin gonar tibi ana tashi hankali ana kashe juna ina ganin ya kamata mu tsaya mu tunani yadda muka taso da krista da musulmi a arewa abu ɗaya ne uwa ɗaya uba ɗaya muke ah, amma yanzu an zo an samu rarrabon kawuna a ce yau kaduna krista na zaune sashe ɗaya musulmi na zaune sashe ɗaya me kawo wannan da muna cuɗe muna zaman lafiya komi namu yana haskaka ana biyan mu mutanen kudu suna alfahari da yadda arewa suke mu lafiya amma yanzu abin ya zuwa ta ɓarɓare saboda haka yana kira ga mutanen arewa shugabanni da masu biya mu zauna mu yi tunani da ya faru mu gyara sannan kuma wani ji abin da ya faru kwanan nan wasu sun je sun sace yara daga garin chibok to ba abin da za mu ce banda muna roƙo don Allah don annabi ko suwa ke da alhakin wannan abin su ji tausayin mu suna da uwaye suna da yan uwa su tsaya su tunani yau idan aka zo aka ɗauki uwayensu ko kuma aka ɗauki yan uwansu ya za su ji ba abin da za mu ce banda muna roƙon Allah ya sanya zuciyarsu ko me laifin da muka yi musu don Allah don annabi su ji tausayin mu su sako mu yaran nan muna ƙara kira da jama'a mu a yi ƙoƙari a zauna lafiya zama lafiya shi zai kawo haɓakar tattalin arzikinmu amma matsawa aka ci gaba da irin wannan tashi tashen hankula da babu yadda za a yi ƙasar na ta ci gaba da wannan nake muku sallama ina mu duk jama'a mu na Najeriya gaba ɗaya fatan alheri a daina nuna bambanci Allah ya zaunar da mu lafiya shi ma Sheikh Khalid ya ce babu wani siddabarin da arewa za ta yi amfani da shi wajen sake samun ci gaba da ya wuce zaman lafiya. Da sunan Allah mai yawan rahama, mai yawan jin kai nake amfani da wannan dama dama wacce take mai kima dama wacce take mai tsada dama wacce take mai albarka dama ta wato watsa sako ko yada sako na zumunci da yan uwantaka da zamantakewa da fahimtar juna musamman a inda Allah maɗauke sarki ya ajiye mu a wannan bangare na duniya kuma a wannan bangare na ƙasa ta mu ta Najeriya nake kira da babban murya mai ƙoƙari mu zauna lafiya zaman lafiya kamar yadda masu kima magana suka ce ya fi zama ɗan sarki abin da lafiya ba ta kawo ba rashin lafiya bai iya kawo abin da zaman lafiya bai kawo ba rashin zaman lafiya baya iya kawowa hakika wato kasancewar yadda Allah maɗaukin sarki ya yi mu wato al'umma daban-daban ƙabilu daban-daban addinai daban-daban wannan bai hana mu mu zauna lafiya bal karantarwar musulunci kullum na karantar da mu cewa bayan akwai musulmi to akwai wani waɗanda suke ba musulmi ba kuma akwai misalai da yawa da suka gabata a tarihi har zamanin ma'aikin mu ma annabi muhammadu sallallahu alaihi sallama ya zauna da waɗanda suke ba wato musulmi ba tun daga mushrikai masu bautar gumaka har kuma wato masihohi biyu ya zauna da su an yi zaman lafiya bisa yarjejeniya da zamantakewa a matsayin Allah ya kaddaro a zauna wato tare da haka ne muke kira da babban murya kwarai da gaske gaske malamanmu da almajiranmu 'yan siyasanmu da attajiranmu da ma'aikatanmu duk Allah duk mai wata ajanda ko mai wani tunani da yake so ya amfani da wani abu don ya kawo rashin zaman lafiya ta yi kokari ya aje bal inna ma mutum bai iya cin fanasar abin da ransan yake so in ba ya bi ta zaman lafiyan ba domin rashin zaman lafiya ci ba yake kawowa ga zamantakewa da addini da kuma al'umma da kowa da kuma wato komai saboda haka ina ne addu'a ta alheri Allah ya ba mu lafiya da kuma zaman lafiya da kuma duk wani abu da yake kawo abin da yake jawo rashin zaman lafiyar nan to Allah ya mana maganinsa lallai lallai dole dole shugabanci ya tashi ya yi adalci adalci kuma kowa ya cancanta a yi masa adalci a yi masa san kai da san biyan wata bukata ta kai suke jawo afkawa cikin irin halayen da wato ake ciki lallai lallai wanda Allah ya ba shugabanci ya fahimci wannan wata amana ce da Allah tabaraka wata ala yake amfani da shi don isar da albarka da sauƙi a cikin rayuwa duk wanda ya musguna wato ya shiga cikin halin kanakayi kuma ba zai wanye da duniya lafiya ba kuma a can lahira bai samun kyakkyawan sakamako. hakikatan ɗaya daga cikin dalilan da har yanzu muke cikin wannan hali na yi, wanda muke roƙon Allah ya kawo mana sauƙi shine wato ɗimbin samari da 'yan mata waɗanda suke abin takaici abin mamaki ba ɗaruruwa ko dubbai babban miliyoyi zama suke wato kana zube ba cde ba sa ɗaɗa ba na ɗauka ba na ajiye dangane da wato aiki to hakikatan dole muna kira da babban murya ga duk wanda Allah ya ɗora musu nauyin shugabanci a kowace irin marhala mu, kai tun daga kansila har zuwa chairman na ƙaramar hukuma kai har a tafi jiha har gwamnatin tarayya wallahi wannan aiki ne da in kun ji tsoron Allah kun sake wa 'yan ƙasa mara an ƙoƙari kuɗin da aka kasa don abubuwan an sake su don a samarwa wato talakawa abubuwan yi tuna insha Allah kuɗaɗen da ake zuwa a ta kashewa wai za a yi taro ko za a yi taro wallahi da rabin rabin sai da a wai da an yi wani zamani a Najeriya ko a arewacin ƙasar nan wai da ba lafiya da zaman lafiya. To ɗaya daga cikin hanyoyin da za a samu a ware wannan al'amari shi ne ‘ya'yan talakawa a zo a ba su aiki tsakani da Allah a ba su ilimi. In an samu wannan za mu samu zaman lafiya. Fata na na alkhairi ga dukkan mu Allah ya yi mana masifa ya yi mana bala'i ya dawo mana da lafiya da kuma zaman lafiya. Na gode kwarai. Assalamu alaikum. Shi ma rabaran a sake ya ce zaman lafiya ne kaɗai lakanin da arewacin Najeriya ke bukata don maido da ci gaba a yankin. Sunana Reverend Dr. Musa Asake, General Secretary na Christian Association of Nigeria CAN. Na gode da kun in yi bayani. Duk dan arewa yana zama a cikin bakin ciki a wannan lokaci. Rashin zaman lafiya, kise-kishen da ake yi, kone-konen da ake yi, tambayan da kowanne dan arewa da dan Najeriya gaba ɗaya ma ke yi shine. me ya kawo wannan wa ya kawo wannan masifan daga ina ya fito me yana so ya samu a ƙarshen wannan abin ko waɗannan mutanen ganin irin kisan nan da ana yi abin bai dame su ba masu nema su zo su yi kasuwanci a nan ana gudun arewa wannan ba shi da kyau ina ganin shugabanninmu na arewa suna nan ba su ganin kisa nan ne ban ji sun gama karfinsu suna kuka a samu zaman lafiya a sai da waɗannan abubuwa zancen aiki ya taso da muna da masaka a nan arewa akwai aiki abubuwa suna da kyau musulmi da krista suna zaman lafiya mu je makaranta tare muna aiki tare sai aka waye gari wannan abin yanzu haka babu su waɗanda suna mana barna din nan za a ce mani ba gan lokacin da suna shirye-shiryen ba shugabaninmu na arewa ina roko da babban murya ku zauna ku yi taro ku gan yadda za mu yi maganin wannan abin ni ina gani ma wahala nan ta taso daga wajen ku kun yi shugabanci amma ba mu gan rawan da kun taka mana arewa ba don haka ina roko ku zauna ku dauki da tako ku tara matasa ku tara duk wanda ya isa mu duba baicin wannan abin mu yi kuka zuwa ga Allah Allah ya dauke muna wannan masifa arewa ta zama arewa inda kowa yana da yanci ya yi rayuwa mai kasuwa ya yi rayuwa mai addini ya yi addinin shi ina roko ga masu mu da krista da musulmi mu yi addu'a zuwa ga allah ina roko ga shugabannin arewa shugabanci ba neman shugabanci na kawai ka zama shugaba ba ko ne kun zama ku bar yara su yi gana wane ne zai cice mu wane ne zai share muna hawaye ina roko ku yi wani abu wannan abin ya kai ga karshe wannan shine rokona zuwa ga shugabannin arewa zuwa ga mutanen arewa zuwa ga masu bi da krista da musulmi arewa ta zama ba arewa ne kuma ba ba ku jin kunya wannan abin me za mu bar wa tsara masu zuwa ba za su yafe mana ba in ba mu yi gyara tun muna da lokaci ba tsara mai zuwa ba za su yafe mana ba Direct from Washington. Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin namu tattauna na wannan jikon sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya.